Amurka ta gargaɗi ƙasashen Ruwanda da Congo da su kaucewa haɗarin yaƙi a tsakaninsu. Tsohon Firaministan Pakistan Shehbaz Sharif ya cimma yarjejeniyar ƙulla ƙawance da manyan jam'iyyu domin kafa gwamnati. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce an harbo wani jirgin yaƙin ƙasar marasa matuƙi a Yemen. Amurka ta gargaɗi ƙasashen Ruwanda da Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo da su wa haɗarin ɓarkewar yaƙi a tsakaninsu bayan ɓarkewar ƙazamin tashin hankali a baya-bayan nan a gabashin Kongon. A yayin taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka gudanar a jiya Talata, mataimakin jakadan Amurka a majalisar ya ce dole ne ƙasashen duniya su ɗauki matakin gaggawa don kawo ƙarshen faɗan da ake gwabzawa tsakanin dakarun gwamnatin Kongo da 'yan tawayen M23. da fadar Kinshasa ke zargin suna samun goyon baya daga ruwan da mai makwabtaka. A baya-bayan nan dai tashin hankali na ƙara yin kamari a lardin arewacin Kivu, inda 'yan tawayen na M23 suka ƙaddamar da wani sabon farmaki tare da kai hari da jirage marasa matuƙa a filin sauka da tashin jiragen sama na birnin Goma, harin da Kinshasa ta ɗora alhakinsa a kan Kigali. To sai dai ba tare da ansa wannan zargi ba, jakadan Rwanda a Majalisar Ɗinkin Duniya Ernest miko ya ce ƙasarsa na mayar da martani ne kawai ga barazanar Congo yana mai zarginta da taimakawa ƙungiyoyi 'yan bindiga masu adawa da fadar Kigali. Rahotanni daga Pakistan na nuni da cewa tsohon firaministan ƙasar Shehbaz Sharif na shirin sake ɗarewa kan madafun iko bayan ya cimma yarjejeniyar ƙulla ƙawance da manyan jam'iyyun ƙasar domin kafa gwamnati. Duk da cewa ɗan takarar da jam'iyyar Imran Khan da ke garkama a gidan yari ta marawa shi ne ya samu rinjaye a zaben da aka gudanar a ranar 8 ga wannan wata na Fabrairu. to amma wannan ƙawance da aka ƙulla a jiya zai hana masa samun adadin 'yan majalisar da yake bukata domin kafa gwamnati. ana dai wato an dai share makonni ana tattaunawa kafin a amince a ƙulla ƙawancen wanda zai tsayar da shebaz sharif wanda ya zo na biyu a zaben a matsayin shugaban gwamnati sannan kuma asif ali zardari mijin tsohuwar firaminista wato benazir bito da aka yi wa kisan gilla wanda ya zo na uku a matsayin shugaba kazalika ƙawancen jam'iyyun biyu na pmln da ppp ya kuma cimma yarjejeniyar raba wasu mukaman ministoci a tsakaninsu wanda za a sanar nan da kwanaki masu zuwa. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce an kakkaɓo wani jirgin yaƙi maras matuƙi na ƙasar a gaɓar tekun Yemen. Tana mai zargin 'yan tawayen hutu da harbinsa da makami mai linzami. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar ta Pentagon ta fidda, ta ce wannan ne karo na biyu da 'yan tawayen masu alaƙa da iran ke harbo irin waɗannan jirage samfurin mk9 tun bayan wato barkewar sabon rikicin gaza a ɗaya gefe kuma sanarwar ta ce amurka da ƙawayenta sun yi nasarar daƙile wani hari da 'yan tawayen suka yi yunkurin kaiwa waɗansu jiragen ruwa a tekun aden tare da lalata musu jirage marasa matuƙa guda biyar da kuma ƙarin waɗansu makamai. dama dai a litinin din da ta gabata kungiyar tarayyar turai ta sanar da kaddamar da wata bataliya ta musamman domin saka kafar wando guda da 'yan tawayen huti da ke kawo cikas ga zirga-zirgar jiragen ruwa a yankin golf mai arzikin mai suna masu ikirarin yin martani ga har haren da isra'ila ke kaiwa wato falasdinawa a zirin gaza Ministocin harkokin wajen ƙasashe masu ci gaban masana'antu na G20 za su fara taro a wannan Laraba a ƙasar Brazil, wanda ake sa ran zai mayar da hankali kan batun yakin Rasha da Ukraine da kuma rikicin zirin Gaza. Baya ga waɗannan batutuwa ma dai taron da China ba za ta halarta ba. zai kuma duba batun sake fasalin tafiyar manyan wato hukumomi na duniya manufar da shugaba lula na brazil ya daɗe yana son cimma a yayin taron na kwanaki biyu na birnin rio de janeiro da ke zama share fage na babban taron shugabannin g20 da za a gudanar a watan nuwamba mai zuwa ƙasashen yamma za su fuskanci rasha kan mutuwar madugun adawan ƙasar alexei navalny inda tuni sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya isa a jiya talata kuma ake sa ran zai ganawa zai gana da takwaransa Sergi Lavrov. To ƙarshen labaran kenan a halin yanzu. DW harkokin yau. To kai tsaye za mu ɗauko harkokin namu na yau ne daga tarayyar Najeriya, inda yau take ranar harshen uwa ta duniya. ranar da hukumar raya ilimi da kimiyya da kuma al'adu ta majalisar ɗinkin duniya unesco ta samar don faɗakar da jama'a kan mahimmancin harsuna da al'adu mabambanta daga jos wakilinmu abdullahi mai dawa kurgi ya aiko mana da wannan rahoto akan mahimmancin ranar da ma barazanar da ƙananan harsuna ke fuskanta na ɓacewa. ranar harshen uwa rana ce da ke tunatar da al'umma irin mahimmanci da ke tattare da yin amfani da harsuna na ƙabilu daban-daban waɗanda suka gada tun zamanin iyaye da kakanni to sai dai a sakamakon yadda wasu ƙabilun kan yi watsi da harsunan su na gado wasu manyan harsunan kan mamaye su har ma ya kai ga ɓacewarsu to ko me ke janyo hakan mr mark amani wani dattijo ne ɗan ƙabilar kurama da ke jihar kaduna a yanzu maganar da ake ciki za ka ga matasa maza da mata a kasarinsu basa auren yarensu to kaga in aka wayi gari uba yarensa daban uwa yarenta daban to an samu damuwa kuma a kasarin mutane a bariki suke zama a bariki kuma suka yi wayo kuma aka yi auren nan aka yi hayayyafa waɗansu ma basa ma sun su kai eh, waɗannan ‘ya'yansu a gida sai ka ga yara sun tashi sakaka in dai suka yi ƙoƙari su suna jin hausa ko su suna jin turanci jihohin najeriya irin su plateau taraba kaduna da dai shauransu na da mabambantan ƙabilu daban-daban misali a jihar filato kaɗai akwai fiye da ƙabilu arba'in da ke tattare da fitattun ƙabilu irin su ngas tarok gumai dumak jarawa magavul firom da dai shauransu kazalika akwai wasu ƙananan ƙabilu kamar su mufun amo fiam tal buji pang irigwe waɗanda ke da ɗimbin al'umma to amma ba kasafai kakan ji su ba don haka wani basaraken gargajiya ɗan kabilar irigwe da ke karamar hukumar basa mr christopher izaizaraci turakin irigwe ke cewa suna ɗaukan matakai na zahiri domin ƙarfafa su na hasali don kada wasu harsunan su mamaye su a yanzu abin mamaki zaka ji iyaye mama da baba suna ma yara hausa ko kuwa turanci mamako su koya ma yara wannan harshe wanda iyayenmu da kakanninmu sun zo cikin duniya da wannan yaren ba su asa su koya masu ba. Jihar Nasarawa na daga wasu jihohin Najeriya da ke da kabilu daban-daban. To sai dai da alamu wasu harsuna na neman mamaye ƙananan kabilu da ke jihar ta Nasarawa. Don haka na zanta da wani ƙaramin yaro mai suna Sa'idu a face mai shekaru bakwai da haihuwa ɗan kabilar Alago na jin yadda yake koyan harsansa na gado. Kana jin yaren Alago? Eh, amma ba sosai ba. To ka ɗan yi mun yaren Alago mu je. Gashin yau, ka je ka diba ruwa. Galiyo, ka je ka sa kaya. Kamar za a ce ka je ka ci abinci fa? Garo Mamanka da babanka suna koya maka turanci ne ko Hausa ko yaren alago? Hausa da turanci. To ta ina ne ka samu har ka iya wannan yare zo ka ci tuwo da shauransu? In suna fada ina jin su. Abdullahi Mai Dawa Kurkun EW Hausa daga Jos Najeriya. To har wa yau a Najeriya gwamnatin jihar Adamawa ta bi sahun takwararta ta Sokoto inda ta haramta fitar da kayan abinci daga jihar zuwa wasu jihohi saboda tashin farashin kayan abincin da ake fama da shi a ƙasar a baya-bayan nan. Wakiliyarmu Fati Muhammad ta duba mana lamarin ga kuma rahoton da ta aiko mana. Tsadar kayayyakin masarufi ya yi kamari a Najeriya inda kusan kowane rana sai an samu ƙarin farashin kayayyakin abinci wanda hakan ya sa gwamnatin Adamawa haramta fitar da kayan abinci daga jihar zuwa wasu jihohi da ƙasar Kamaru kamar yadda jihohin Neja da Zamfara suka yi da zumar magance matsalan hauhawar farashin kayayyakin masarufi. To ko an samu sauyi da wannan dokar da aka kafa? Aliyu Muhammad wani ɗan kasuwa ne da ke saya da sayar da kayan abinci a nan Iola yana cewa farashin shinkafa har ga Allah ya ɗan rage ba kaman da ba. Saboda gona ya hana a fitar da abinci waje amma shigarwa a shigo da shi duk yawansa ba damuwa shi ya sa ya sauƙi. Ya farashin shinkafan yake a baya da kuma yanzu? Eh farashin na baya dubu biyu ne kowane mudu. a yanzu kuma kowane mudu ɗaya yana dubu ɗaya da ɗari bakwai haka kuma ɗanye da gumi duk an samu canjin farashin su ba kamar na da ba da su wake kayan masarufi dai duka da yanzu an samu su ba kamar na da ba wannan tashin gauran zabi da kayan abinci ke yi ya jefa jama'a da dama cikin kunci sai dai madam grace monday dauda ta ce allah san barka da wannan dokar saboda kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu a gaskiya muna gode ma shi gwamna na wannan adamawa state sa doka kuma gaskiya mun ga alama abin zai yi tasiri ga shi mun ga abinci ya dan fara soka muna rokon allah kuma ya ji addu'a da nufinsa da niyansa da ya yi domin wannan abinci ya soka mu ma mu talaka mu samu gaskiya mun ji daɗi Alhaji Usman Ahmed Dada wani masani ne kan tattalin arzikin ƙasa a nan Yola ya bayyana mini yadda suke ganin wannan dokar ta fuskan tattalin arziki. a gaskiya wannan jas kawai dai an yi ne kawai amma ba abun da zai haifar ki ayi ma in son samu ne ma a ɗauki kayayyaki daga nan a fiyar waje ma ai shi ma shi ma wani hanyar samun kuɗin shiga ne amma don mutane daga kamar sun sun sayi siminti a nan mutane kamar sun sun sayi abinci a nan ai wannan ai ƙarin bunƙasan arzikinmu ne domin ai idan an kai can za su biya ni cikin kuɗinsu sai dai da yake ana yin shi a matsayin sumoga ne ba wai kan cewa ana bin tsari ba don su biya haraji ma gwamnati ba wannan shine kada illan ɗin don haka mu tsaya mu kan cewa mun taimaka ba zancen siyasa kowa ya tashi ya yi aiki aiki kuma na gari na biyu tsaro tsaro ya kamata a kokari a madda shanin tsaro don kowa ya samu kwanciyar hankali ya samu ya aikin shi masana na fatan wannan hanyar da gwamnati ta ɗauka ya zama hanyar da za ta kawo ƙarshen matsalar hauhawar farashin kayayyakin masarufi da ake fama da shi a jihar da ma ƙasa baki ɗaya fati muhammad dw hausa daga yola a najeriya To idan muka nufi Kamaru masu manyan motocin dakon kaya na fuskantar hauhawar farashin man fetur wanda a baya-bayan nan ya fuskanci ƙari da kashi aƙalla wato ko sama da goma sha biyar cikin ɗari a faɗin ƙasar. To ko menene tasirin hakan ga zirga-zirgar waɗannan motoci da ma dakon kaya tsakanin Duwala zuwa Injamena da ko kuma daga Duwala zuwa Bangi wato birnin Bangi na Jamhuriyar Afirka ta tsakiya? Rakiya Arimi ta duba mana wannan batu ga kuma rahotonta. Duk wuraren sai da mai na ƙasar Kamaru farashin lita ya ƙaru inda lita guda na sufa wanda tun a bara yana a kuɗin sefa dala ɗari da arba'in da shida a mai da shi dala ɗari da sittin da takwas kwatancin euro ɗaya da rabi sai kuma farashin gazuwal wanda a da yana a kuɗin sefa dala ɗari da arba'in da hudu a mai da shi dala ɗari da sittin da biyar da ‘yan tamma kwatancin euro ɗaya da rabi. karuwar dala ashirin da ɗaya da 'yan tamma kenan. Claude mai jigilar kaya ne a daula na ganin kazamcewar hauhawar farashin. Idan na lissafta tafiyata daga daula zuwa yawunde sai na ga ƙarin kuɗin ta hanyar amfani da sefa fiye da shika goma sha hudu idan aka kwatanta da abin da na sha a baya. Wannan bai amfane mu ba balle abokanan cinikayyar mu tunda aka haura farashin zuwa ga dala ɗari da sittin da biyar da 'yan tamma ba ma samun kasuwa idan aka shiga irin wannan halin abokin ciniki yana nazarin yayi ko kar yayi shi yasa yanzu komi ya tsaya tak mun tsaya muna jira ba ma ganin kowa kan hanya kenan ba mu san ko ya canza ko a'a ba nan garin akwa a fitar tashar jiragen ruwa na daula ana ganin motocin ɗaukan kaya kusan goma a gaba kaɗan a kan hanyar da ta tashi daga anguwar kasuwanci zuwa filin jirgin sama na daula yanayin ɗaya ne usman shehu mai ɗaukan kaya da yawanci yana hidimarsa ne kan layin daula zuwa jamina yana mai cewa Duk manyan motocin suna nan a jere saboda man fetur, an ƙara farashin man fetur, duk kuɗinmu na ƙarewa ne cikin man fetur, ba mu samun komai, wannan ne yasa dukkan manyan motocin ah, kenan. Hauhawar farashin man fetur kin dai ya janyo karuwar kuɗin ɗaukan kayayyaki. To amma daga nata ɓangaren gwamnatin ta ba da hujjar cewa ƙarin farashin man fetur na ƙarfafa alƙawalin da asusun ba da lamani na duniya ya yi na rage kuɗin tallafi kan man fetur da samun damar bunƙasa kasafin kuɗi domin biyan buƙatun jama'a. To amma Wen Petit Pierre shugaban kwamitin daidaita ayyukan matuƙa manyan motocin jigilar kayayyaki ya ce har yanzu farashin da ake karɓa ba baya ba su damar ganin ribar kasuwancinsu. Wannan ne yasa suke ba wa gwamnatin shawara na ta yi nazari ko ma ta sanya farashi mai rahusa. Idan a yau farashin kaya ya karu, ina ganin gidaje ne da dama za su wahala. Don haka, ya kamata gwamnati tare da masu karbar haraji su duba yadda za su ciwo kan matsalar ma'aikata. Yanzu haka dai, duk da halin da al'ummar take ciki a ƙasar Kamaru, gwamnati na da niyyar ƙara kuɗin man fetur a cikin sabuwar shekara mai zuwa ta shekarar 2025, kamar yadda ta sha alwashi domin cimma cimma daidaituwar bukatunta. Rahoton Rakiya Arimi kenan kan ƙalubalen da wato motoci masu dakon man fetur ke fuskanta musamman ma a ƙasar Kamaru a garin Duwala. Waɗannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW gaba kaɗan za mu leƙa jamhuriyar Nijar da kuma jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Kongo, amma kafin nan bari mu ɗan numfasa. To idan muka nufi jamhuriyar Nijar a jihar Agadez da ke arewacin ƙasar aikin haƙar zinare ne ke fuskantar gagarumar koma baya. Sakamakon abin da masu haƙar zinaren ke cewa wato ƙarin haraji da gwamnatin ƙasar ta lafta masu. Wakiliyarmu da ke jihar Tila Amadu ta duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ta aiko mana. Jihar Agadez na ɗauke da manyan wuraren tonon zinari guda uku da ya kawo tururuwar 'yan ƙasa da ma baƙi sai dai wannan haƙar a gargajiyance na ɗauke da ƙalubale kala-kala inda a halin yanzu haƙar zinari ya sha bamban da na baya domin ko kwata-kwata a wasu wuraren babu ita ga dai hira DW da wasu masu aikin tonon zinari. Yanzu zinari ya ba ta a lokacin da ke da kwaita ma wahala ce balantana a yanzu duk wanda ake ɗauka suna ta nan wasu kawai zuwa ne ake Yanzu wani yau sai ya je kwana kaɗan yi sa alaha ya dawo ya samu wani kuma sai ya je yi sama ga shekara shiru. Babban abin da ke da hankalin masu wannan aiki shine tsadar lamfo. A ta bakin shugaban gidan daka na ta cewa ya yi. Mutane na Namin eh lalle sun zo suna sa motoci suna biya da mashinoni suna biya da ma'aikata ma suna sa ana ba da rika biyu bayan Namin akwai info kuma yana nan. Shi mutane suna nan suna ta kuka da shi yanzu aiki babu shi. Mashin wani lokaci tana tana na sati guda ba ta tashi ba babu kaya amma in suka zo sai su buga musu wa'ansu kudi da suke cikin shekara amma ba su samun su kwata-kwata ma. Masu aikin na tonon zinari ka ɗauka tun daga masu injina, leburori da ma masu sayanta a yau na cikin wani hali in an dubi yadda wannan aiki ya koma baya in ji Nuruddin Garba Jibo, memba ne a kungiyar masu sayan zinari da ke cikin birnin Agadez. To lalle yadda abubuwan suke tahiya yanzu ya sha bamban da na da saboda idan ba mu manta ba shekaru ɗaya da 'yan kai da suka wuce akwai wani ƙalubale da muka fuskanta to abin ya wahalda mu sosai lalle zinariya yadda ake samun ta yanzu da yadda ake samun ta can da ya sha bambam yanzu ana samun zinariya karamci sai dai daga bangaren gwamnati biyan lamfo da ma wasu hakkoki na gwamnati wajibi ne ga duk masu wannan aiki na haƙar zinari Salifu Abdurrahman daraktan jiha na ma'aikata mai kula da arzikin ƙarƙashin ƙasa ya ƙara da cewa. Sabuwar doka wadda an kai voti a Lasambule ita ce an ka zaka ana afilke dama an jima ana son a komo a yi aiki bisa wannan doka bisa ga da an aji bisa ga sit na cibarkatan za a fara. To Allah sarkin sarauta yasa da wannan sabin ma'ikanta suka zaka na CNSP suka ce kenan ya kamata maimakon a ce bisa tabarkatan za a fara wannan aiki kenan za a aza bisa ga tabarkat da amzagar da jadu ƙarshen rahoton kenan tila amadu dw hausa daga birnin agadas a jamhuriyar niger To idan muka nufi Congo a yanzu haka sojojin ƙasashen ƙetare ciki har da sojojin haya daga ƙasashen Turai bisa haɗin gwiwa da mayakan cikin ƙasar ta Congo sun haɗa hannu wajen yakar 'yan tawayen M23 wanda ake zargin ƙasar Rwanda da marawa baya. 'Yan tawayen dai na M23 sun kasance babbar barazana ga zaman lafiya a jamhuriyar ta dimokuraɗiyyar Congo. Usman Shehu Usman na ɗauke da rahoto. Gabacin jamhuriyar demokradiyyar Congo yanki ne da ke cike da tsaunuka da kuma ƙungurmin dazuka wanda ya kasance ɗaya daga cikin yanki mafi rashin zaman lafiya a duniya yanzu haka inda mayaƙa daban-daban ke gudanar da harkokinsu bisa goyon bayan mabambantan ƙasashe daga cikin ƙasashen da yanzu haka suke haddasa wannan zubar da jini har da makwabtan congo kamar su burundi uganda da rwanda haɗi da wasu sojojin ƙasashen kudancin afirka da ma sojojin haya daga ƙasashen turai wannan mazaunin birnin goma ya bayyana halin da suke ciki ƙanwata da ƙanina sun ga bala'i lokacin da 'yan tawaye suka yi ta tada bama-bamai a birnin goma musamman lokacin da bom ya fada a filin jirgin sama dukkan iyalinmu sun firgita Ƙasashe da dama ne dai ke da ƙungiyoyin mayaƙa a cikin jamhuriyar demokradiyyar Congo.